This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkan da wannan lokaci da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar ana jima a gidajen rediyo da yawa da suka hada da amfani da fara da sarauniya da lord da niya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voahasu.com ko kuma sashen hausa.com. To tare da fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Aliyu Mustapha Sokoto ta da Malam Ladan Ibrahim Aiwa ne muke shirin kamu ku mu na wannan lasariya ta Asabar. Bari ya fara ba kanin labarai. To Aliyu jirgin kasa cike da 'yan gudun hijira ya isa Germany yau Asabar bayan tsaikon da aka samu a tashin jirgin Budapest na kasar Hungary. Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko ya faɗa jiya Juma'a cewa kamata yi a cirewa kasar Rasha cikakken ikon take da shi na faɗa a jihar hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya. kana an kammala kamfen na zaben da za a yi gobe idan allah ya kai mu a guatemala duk da kira da ake yi na ɗage wannan zaben To gaishe ka, to bayan kun gama ji labaran baki ɗaya za ku ji dalilin da ya sa rundunar sojan Najeriya ta maido da dubban sojojin da aka kora da kuma shirin da take yawa ɗabi'ar 'yan Boko Haram da suka samu na yaƙi kan dawakai. ai shuru ba ta mutuwa yanzu ko ba ba yanzu karfin sa riga kare su abin da suke yi kenan wurin na zuwa suna kai mutane hari ta amfani da dawakai da sauransu. sannan daga jihar Nijar Najeriya kuma Gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ya cire mataimakinsa Honorable Muhammad ketsu daga matsayin Amirul Hajjin jihar na wannan shekara. To, ko bayan wannan za mu ji ra'ayin sakwatawa kan sauke shugabannin yankunan ƙananan hukumomi da gwamnan jihar yayi? lalle an fara samun canji najeriya da kuma jihar sokoto tun lokacin da muka fara siyasa ba mu taɓa sanin an ji da kan tumomi da sansuloli tare da sakatare ba wani sakatare in ka bincika sun 99 wani na kai sun mai da wurin kamar gado To akwai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim wanda daga cikin bayanan da zai bayar har da tarihin kalmar jari hujja da kuma tarihin rijiyar na gwamatsa da ke kwanta gora. Yanzu ga masu are assalamu alaikum jirgin kasa cike da 'yan gudun hijira ya isa germany yau asabar bayan tsaikon da aka samu a tashin jirgin budapest na kasar hungary rahotanni daga germany da austria na cewa jirgin farko da ke dauke da 'yan gudun hijira ya bar austria zuwa germany yau asabar awa daya bayan da aka dauke su a cikin bus daga budapest zuwa bakin iyakar australia yanzu haka dai dubban 'yan gudun hijira ne suka samu sukunin shiga austria wanda wannan ba karamin ci gaba ne sakamakon rashin halin tabbas da aka shiga game da sanin makomai 'yan gudun hijiran da ke neman mafaka a bakin iyakar kasashen kungiyar tarayyar turai mahukuntan kasar na austria sun faɗa yau asabar cewa dubban 'yan gudun hijira yanzu haka sun shiga kasar ta austria inda aka yi musu maraba da kayayyakin bukata da da ba su matsuguni inda za su kwana magajin garin austria ya ce kasarsa da germany za su ci gaba da baiwa 'yan gudun hijira damar shiga kasashen nasu ba tare da tsangwama ba sai da magajin garin waina feman yana magana ne a safe yau asabar jim kaɗan bayan sun gama tattaunawa da takwaransa na kasar germany wato angela merkel shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya faɗa jiya juma'a cewa kamata ya a cire wa ƙasar rasha cikakken ikon take da shi na faɗa a ji a hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya saboda irin halin da gwamnatin ƙasar ta nuna a gabashin ƙasar nata a cikin hirar da ya da wakilin wannan gidan rediyo mario salva gonzage Poroshenko ya ce cewa ya cewa ana iya barin kasar ta rasha ta ci gaba da zama cikin kwamitin na tsaro amma ba wai ta ci gaba da samun karfin fada a ji ba don ko ya ci gaba da cewa duniya za ta samu zaman lafiya ne kawai idan aka rage wa kasar ta rasha irin ikon take shi na fada a ji a wannan kwamitin poroshenko ya, ya ba da misalin kin yardan da kasar ta rasha ta yi na a samar da kotun binciken laifuka wanda ya dalilin hatsarin wani jirgin malaysia da ya faɗi a cikin watan juli na shekarar 2014 mai lamba mh 17 wanda ya faɗi a gabashin ukraine kuma ya kashe mutane 298 ukraine da sauran kasashe suka ce sojojin sa kai ne na rasha sojojin sa kai da rasha ke marawa baya ne suka da ke atisaye a wannan wuri suka harba makamin da ya yi musabbabin faɗowar jirgin sai dai kuma sojojin sa kai din suka ce a'a ba su ba ne sojojin ukraine ne ke da alhakin yin hakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an kammala kamfe na zaben da za a yi gobe idan allah ya kai mu a guatemala duk da kiraye-kirayen da ake yi na ɗage zaben biyo bayan murabus inda shugaban ƙasar otto perez molina ya yi sakamakon tuhumarsa da ake yi da batun cin hanci da rashawa ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi cincirindo a bakin harabar kotun da ke birnin guatemala inda nan ne ake sauraron tuhumar da ake wa shugaba perez molina masu zanga-zangan su nuna takaicinsu game da wannan tuhumar da ake wa shugaban kasar kuma suka nemi da ɗage wannan zaɓen shugaba molina ya shaidawa kotu cewa shi ƙaƙi aka yi masa na cewa wai ya karɓi cin hanci dala dubu ɗari takwas ta wani hanyar da ake wa lakabi da deline line shi dai wannan layi na deline waya ne na musamman da aka keɓe domin manya-manyan 'yan kasuwa da ake tuhuma sun biya manya-manyan jami'an gwamnati cin hanci domin kaucewa biyan kuɗin harajin da ya kamata su biya idan sun shigo da kaya cikin ƙasa da ke buƙatan a biya masa haraji tsohon shugaban ƙasan dai ya shaidawa kotu cewa bai karbi ko anini ba sai dai ya ce an yi ƙoƙarin bashi ninkin ba ninkin abin da ake cewa ya karba har sau goma amma ya ƙi ya karba musamman a lokacin da aka kame sanannen mai fataucin kwayoyin nan na kasar mexico jakin el chapo a shekarar 1993 a kokarin ganin an samar da hanyar kawo ƙarshen ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya a ƙasar afghanistan yanzu haka an gudanar da wani taro na manyan jami'an ƙasashen guda biyu wato afghanistan da pakistan a jiya juma'a a babban birnin ƙasar wato kabul sai dai kawo yanzu ba a fitar da wata sanarwa na musamman ba na sakamakon wannan gana wata keke da keke da aka yi tsakanin shugabannin wato shugaba ashraf gani da babban jami'in tsaro na ƙasa pakistan wato satar aziz an dai gudanar da wannan taron ne baya ga wanda na kasashen shida na yankin na kasashen suke gudanarwa a yanzu haka a game da tattalin arzikin kasashen yankin sakamakon wani atisaye mai kama da fada da ɗaliban sojoji suke a dare a makarantar horar da sojojin da ke new york yanzu haka 30 daga cikinsu sun samu rauni iri daban-daban kamar yadda wata fitaccen jarida ta new york times ta ruwaito ta ce wannan atisaye shine ke kawo ƙarshen horas wanda ake wa sabbin jami'ai shi dai wannan horas ba ana yin su da niyya ya yi masu illa ba ne sai dai ƙara ƙwarin gwiwa bayan kammala horaswa. kamar yadda rahoton ke cewa wasu daga cikinsu ne da ake horawa za su rika sa rigan filo a matsayin kamar rigan hular kwano suna bangazan juna To, Ladan Rahaya ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To madalla yanzu sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne da martanin rundunar sojojin Najeriya game da batun amfani da dawakai da 'yan boko haram suka gano suna yi a kwanakin nan da kuma kuma dubban sojojin da aka maido? yayin da kungiyar boko haram suka ɗau sabon salon fara kai farmaki akan dawakai inda suke kakkashe mutanen da basu ji ba basu gani ba masu sharhi a najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su jibrin baba inda ce dan jarida ne da kan ɗauko labaran tsaro kuma kwanan nan ya ziyarci sassan da ake fafatawa a jihar borno ya min tsokaci dangane da abin da yasa yake jin yanzu yan bindigar sun fara amfani da dawakai wajen kai hare-hare kamar da hausawa suka magana idan dai kidi ta sake rawa maza ta sake kaga yanzu wuta ke masu kasa sama kasa sojojin kasa sojojin sama wuta ake masu kowa ta kan shi yake yanzu na tambayi daraktan labaru na headquarter tsaron Najeriya kanar Rabi Abubakar shin ko sun san da wannan sabon salo na kai hare-hare akan dawakai eh mun san da wannan labarin kwarai da gaske cewa suna kai hare-hare ta dawaki amin ta dawaki kuma muna nan muna kokarin yadda zamu ciwo karfin wannan abu insha Allah ai shuru shuru ba ta hana mutuwa ko ba haka ba yanzu karfin sa riga ya kare su abin da suke yi kenan wurin na zuwa suna kai mutane hari ta amfani da dawakai da sauransu amma abin da muke jawo hankalin mutane shine su kwana da hankalin su rundun soja suna kokarin tabbatar cewa wannan abun an kawo karshen an kawo ainihin hanyoyin da za a hana hana wannan abin kowa sannan kuma insha Allah su kuma mutanen na kauyuka su taimaka mana kamar yadda kullum muke faɗa taimaka mana da ainihin bayani irin waɗannan mutanen su a ɗaya bangaren kuma rundunar sojan Najeriya bayan da ta ta yi wani dogon nazari kan sojojin nan guda dubu biyar da aka yankewa hukunci bisa laifuka daban-daban kuma aka sallame su daga aiki yanzu ta wanke guda dubu uku da talatin da biyu to shin ina matsayin sojin nan da aka wa hukuncin kisa ga kakakin rundunar sojan kasa na najeriya kanar sk usman abin da nake so ka gane akwai wasu hukunce-hukunce waɗanda suka jibanci wasu laifuka da ba a yi ambatansu ba sannan kuma akwai wasu shari'o'i waɗanda har yanzu ana ci gaba da su saboda haka waɗannan shari'o'i ba su cikin waɗanda aka yi nazarin su wani abu ne da za a ci gaba da shi su ma lauyoyin tsarin mulki da ke kare haƙƙin bil'adama a najeriya sun yi maraba da wannan mataki kamar yadda barista yakubu salibawa ya shaida min mu kanna bangaren mu na nauyi shine mun yi na'am kuma mun ji daɗin wannan canji da hukunci da aka yanke na cewa a dawo da shi abinda aka yi ya yi kyau barista Yakubu Salebawa, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Soje wuta, baba na gwamna, Ruwan kaya miya allura. To a gaishe ka Assam bari mu je jihar Neja. Gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ya cire mataimakinsa Honorable Muhammad ketsu daga matsayin Amirul Hajjin jihar na wannan shekara. Wannan mataki dai ya zo ne a daidai lokacin da ake fara jigilar alhazan jihar Niger a ranar Asabar ɗinnan. Wata sanarwa da kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya bayar ta nuna cewa an sanya shugaban majalisar dokokin jihar Honorable Ahmed Marafa a matsayin sabon Amirul Hajjin. To daga bisani dai na kira kakakin gwamnan Dr. Ibrahim Doba domin samun ƙarin bayani akan wannan mataki inda ya bayyana cewa. shine Amirul Hajji, a mutane uku din nan su ne constitutionally za su iya zama gwamna hmm. za ka ce tun da gwamna zai yi tafiya shi kuma eh, speaker shi ma dama zai je hane tun da ya zama haka shi speaker shi zai tsaya gida na'am abin da ya faru kenan eh amma amma eh, chief akwai bayanai da ke nuna cewa eh, gwamnan ma cikin fushi ya sallami shi dbt gwamnan cewa a canza shi daga amirul hajjin a sa shi shugaban majalisa a ba haka bane me me da za a canza amma in haka ne me zai sa shi speaker din ba zai tsaya rike acting gwamna ba tunda duk shi ma doka ta bashi to amma dama ai baya naturally shi ne zai zama dipti. Duk da yake dai ana ganin akwai kyakkyawar fahimta a tsakanin gwamna Abubakar Sani Bello da mataimakinsa. Wannan mataki ya jefa ayar tambaya a tsakanin jama'a da dama musamman ganin yadda ya zo a ranar da ake fara jigilar alhazan jihar Niger. Ɗaya daga cikin masu nazari a jihar Alhaji Abubakar Dan Usman ga abin da yake cewa. Saboda haka nan wannan matakin da mai girma gona ke ɗauka gaskiya mu mutanen jihar Neja muna goma bayan shi akan hakan kuma abin da ke faruwa shi dai tsakanin shi da dutse din shi mu mun san akwai fahimta to tun da muka ga ya haka mai yiwuwa wani abu ne wanda suka hango wanda yake matsala ne ga jiha da kuma su kansu aka yi shi haka. To na yi kokarin jin ta bakin bangaren mataimakin gwamnan amma lamarin ya ci tura kuma har ya zuwa hada wannan rahoto babu wata sanarwa daga ofishin mataimakin gwamnan akan wannan lamari. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Duniya kamar shigar rawa ce, wannan ita aka tasa, shi ma ila da baya. To a gaishe ka Nasiru, bari mu je jihar Sokoto inda aka sauke shugabannin yankunan ƙananan hukumomi. tun a ranar 27 ga watan yulin shekarar bara ta 2014 ne gwamnatin jihar da ta shuɗe a ƙarƙashin tsohon gwamna aliyu magatakardawa mako ta sauke zababbun shugabannin majalisun ƙananan hukumomi 23 na jihar sokoto saboda ƙarewar wa'adin mulkin su wata ɗaya da sauke su kuma gwamnatin ta bada sanarwar mayar da 18 daga cikin su da cewar su zarce a zaman shugabannin roƙon ƙwarya a ƙananan hukumomin su yayin da a sauran ƙananan hukumomi biyar kuma ta naɗa wasu sababbi bayan gudanar da mayan zabuka a najeriya gwamnatin da ta gabata ta shirya gudanar da zaben majalisun ƙananan hukumomin a watan mayun da ya gabata to amma kuma hakan bata samu ba saboda wasu dalilai ciki ko har da rashin amincewa da sabuwar zababbiyar gwamnatin jihar mai shigowa ta nuna watanni uku kuma sabon gwamna aminu waziri tambuwal a makon nan ya ba da sanarwar sauke shugabannin na ƙananan hukumomi na riƙon ƙwarya wannan karon har ma da sakwatarorinsu su imam imam shine mashawarcin gwamnan na musamman akan sha'anin watsa labarai wato yanayin aikin gwamnati shine duk mutumin da duk a yau aka ce gashi an ɗora shi a kujera a ya san cewa zai aiki ne na ƙaiƙayyadadden lokaci saboda haka gwamnati ta ga cewa lokacin da aka ɗeba musu su yi wannan aikin lokaci ya yi shi yasa aka sauke su aka sa daraktoci masu kula da mulki aka sa su su ɗan riko yan kwanakin baya gwamnati ta nuna irin damuwa akan yadda ake tafiyar da wani tsari na biyan albashi da kuma ɗaukar wasu ma'aikata da ake kira ba tabbatattu ba haka da sauransu baka ganin watakila wannan yana da nasaba da sauke su waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi na riƙon ƙwarya? a gaskiya bai da to koyaya jama'ar jihar sokoto suka ji da wannan matakin na gwamnati to sunana muhammadu bello lalle an fara samun canji najeriya da kuma jihar sokoto saboda tun lokacin da muka fara siyasa ba mu taɓa sanin an ji da kan tumomi da sansuloli tare da sakatare ba don da an bar sakatarori da kama ai waɗancan da suka gabata ba su canza ba don sun daɗe sai dai a kama juyawa a ɗauki wanga a kai shi wanga lokal gamma a ɗauki wanga a kai shi wanga lokal gamma. sunana hamisu ahmad gaskiya wanga abu da gwamnan gai ya kyauta saboda mutane na raɗe raɗin da cewa wa'annan ma da yake tare da su da sakatarori wai kamar ba zai sauke su ba to wasu na cewa kamar gwamnan da ya sauka shi ya aza shi na sa shi ma yaran wancan gwamnan ne ba za a cire su ba haka ya nuna ba haka ba ne. suna na sanusi bello alhamdulahi wannan al'amarin da ya faru abin horin ciki ne ga duk wanda ke da kishi na jihar sokoto wani sakatare in ka bincika sun 99 wani na kai sun mai da wurin kamar gado sakatorin da za a bada waɗanda suke su yi political appointment ne shi eh, gwamna ya zace ya zaɓo waɗanda adalci waɗanda za su riƙa mai aiki game da ƙalubalen da ake gaba gare shi na canji na yi ƙoƙarin jin ta bakin wasu shugabannin ƙananan hukumomin da aka sauke to amma ba wanda yake son yin magana da ni akan lamarin to sai dai na lura a cikinsu da akwai waɗanda sam lamarin bai yi musu daɗi ba yayin da wasu ko suna ganin ba laifi a sauke su ɗin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a cikin mutanen kai wani bako dari wani azalimi wani ko shi wani ko musulmi ga wani wani gashi cucu sai ka cire hankali To a gaishe ka Murtala sanda ake mu fannin safiya ce har yanzu karfe ɗaya da minti bakwai na safe ne. Yanzu ga Ibrahim ka almasi na garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin amsoshin tambayoyin. Don Allah sashen Hausar muryar Amurka, ku bani ƙarin haske kan kalmar nan ta jari hujja. Shin wannan wani salo ne na shugabanci ko yaya al'amarin yake ne? Masu tambaya mu Dastar Muhammad Tafa Balewa da Muhsin Sani Tsafi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani tarihin rijiyar na gwamutsa da ke garin Kwantagora na jihar Naija. Mai tambaya Isu Hundila Faki. To bari mu fara da amsar tambaya kan jari hujja. Idan su Mudassir da Muhsin na saurare, ga amsar tambayarku daga bakin ƙwararre a kalmomin sadarwa, Profesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Ado bayar da ke kanan dabu. To, jari hujja dai a turanci tana nufin capitalism. Hmm. Capitalism tana nufin mutumin da zai je eh, duk abin da ya riga ya saka a gaba shi riba ce a gabansa. Hmm. Duk abin da zai riba ce a gabansa. Hmm. to ana ganin cewa wannan bai kamata ka ce riba kawai ka dora a kan a gaba ba mm. kuma ribar abin da ake nufi ba wai kawai riba ta kuɗi ba kamar mutane dan kasuwa idan ya riga ya zuba ya sa a wani abu ai dole dama ya tsammanin zai samu riba mm. da harsa ta kenan sana'a ta kenan mm. to amma ana amfani da kalmar eh, jari hujja wajen nuni ga mutumin da yake son zuciya da son kai cewa shi duk abin da zai me zan samu a ciki to ka ji dalilin da yasa ake kan masa dan jari hujja saboda jari dai abin da kake ji wani kuɗi ne kake da shi wanda ka zuba shi mm. don ka sana'a kuma don ka samu ribar ka saboda haka idan ba zan samu riba ba ai kaga ba zan zuba jari ba mm. to kazalika haka har ya zama cewa a cikin magana ta yau da kullum ana ganin mutumin da yake ba zan yi kaza ba mm. sai na samu kaza sai wani abu ya samu misali mutum zai ce yana neman a bashi wani matsayi na gwamnati mm. ya dinga shiga da fita yana ta roƙon mutane yana ta bi yana ta roƙo a bashi to in ka tambaye shi me yasa kake son ka yi wannan matsayin ba zai iya gaya maka cewa ina son yi wannan matsayin ne saboda in taimaka al'umma saboda in yi kaza in yi kaza a saboda ce a saboda ina son in warware matsaloli na to kaga ya zama dan jari hujja mm. jarinsa shine wannan roƙon da yake yi yana bi wajen jan mutane in wani ya ce ba ni kaza zan taimaka maka ba ni haka zai ta yi kai ko da wajen boka ya je mm. boka yi masa ya masa tsafi to shi ya zama dan jari hujja saboda ya zuba jarinsa abin da zai yi kuma hujja sai take me zai samu daga cikin abin hmm. saboda haka eh, shi kamfan jari hujja kalma ta ta capitalism saboda shi capitalism ana ganin wato wata kasanta ce na neman kuɗi hmm. a nemi kuɗi ta ko ƙara za a samu Oh. to shi ne kuma kalmar ta rikide ta zamanto cewa yanzu ta zamanto son zuciya da son kai to abin da za ka yi in dai ba za ka samu wani fita ba mafita ba hmm. kamar yadda nan arewacin najeriya yanzu ake cewa idan babu kayan aiki hmm. gaskiya ni ba zan ba bi wannan ba wato idan ba zai bani kuɗi ba ko kuma ba zai gamsa min da wasu abubuwa ba ko ni ba zan bi su ba To, Profesa, idan aka dubi manufar 'yan bin tsarin capitalism da kuma ma'anar ko ko mu ce ainihin ma'anar kalmar jari hujja ta hausa ana iya cewa kalmar jari hujja ta fassara ma'anar capitalism yadda i kamata koko dai eh to ya yi saboda yanzu shi kalmas wanda ya fi yawan eh, abun nan kururo akan akan capitalism din mm. ai ya yi amfani da kalmar capitalism ne ya nuna cewa masu neman kuɗi suna neman kuɗi ta kowace hanya kuma suna son su takura wa talakawa. Hmm. Wato an samu wani rabauta tsakanin masu kuɗi hmm. marasa kuɗi da mutumin da yake da shi ne yake da kayan kamar masana'antu wanda yake ya kafa wannan masana'antun ne don ya tace jama'a hmm. kuma ma'aikatansa da suke wannan masana'antun a bautar da su a mai da su kamar bayi a tara masa kuɗi. a wannan ya amfani da kalmar ba ya yi amfani da ta a wulatance a kan cewa abu ne mummuna cewa mutane suna son su arziki ta kowace hanya to mutanen mu masu kokari kwarai da gaske da basirar da Allah ya ba su sai suka dauki wannan ma'anar ta shi dai capitalism din da da Karl Marx ya mm. amfani da ita aka mai da tijari hujja dan a nuna cewa kawai wannan tijari hujja ne mutumin ne da yake son kansa saboda ya samu riba amma bai damu da yadda ya tattaka mutane har ya samu ya samu riba ba ko yaje inda ne to amma capitalism tana tana nufin wato wata hanya ce na kyale mutane su zuba jarin su kuma su yi riba su dan kasuwa wanda yake da jarin sa ya dinga zuwa Dubai ko yana zuwa China ko yana zuwa Hong Kong ko yana zuwa wurare da yawa yana so kaya yana zuwa yana sayarwa yana samun riba sa capitalism ne saboda kuɗi yake nema to amma ba za ka kira shi dan jari hujja ba saboda ba ka samar riba yake nema ba kuma ba mutane yake son ya tattaka saboda hmm. samu wannan ribar ba hmm. jari hujja tana nufin ka tattaka mutane ka samu abin da kake so hmm. ka samar riba to profesa har yanzu dai masu tambayar wato mudassir da muhsin suna son su san ko akwai wata alaka tsakanin shugabanci da kuma shi wannan tsari na jari hujja ito idan ka dubi cewa jari hujja tana nufin in zama shugaba ta ko kaka nake son in zama saboda ni ma dai in warware wayan abubuwa oh. ya zama dan jari hujja da yawa da aka ikira shugabanni ko kuma masu matsayin iko da madafin iko da aka ikira su yan jari hujja oh. mutum ne yake yake kafin ya shiga wani matsayi za ka gan shi yana da motarsa tana hayaki oh. ko ba haka ba <laughs> ba shi da kaza ba shi da gidan da na kirki to ya sai hau mulki ko aka ba shi wani matsayi yana gamawa sai ka ganshi da motoci wajen guda goma sai ka ganshi da gida na wajen miliyan wajen biliyan guda sai ka ga duk ƴaƴansa da suna suna dan mai waina primary school <laughs> sai ka shi an fitar da su daga dan mai waina primary school suna Malaysia oh oh to ai ka ga ya zama dan jari hujja ina ya samu duk kuɗaɗen da ya wannan abu ba dai albashin shi ne ya tabbatar masa haka ba saboda albashin kowa an riga an san ba inda zai kai ka da dai iya rike ka haka to amma ina ka samu wannan motocin ka samu kaza to ga wayan su shugabannin suna ta kokari ne dan su samu wani matsayin don su warware wa kansu su matsaloli kamar da ne maka wannan bayanin hmm. zaga yanzu yana da katafaren gida yana da motoci ya'ya suna waje ana hmm. ta yin abubuwa hmm. to ka ga zama jari hujja kenan dama ba wai shugabanci yake son ya ya taimaka jama'a ba yana son yayi ne kawai dan ya taimaka kansa sai kuma amsar tambaya kan tarihin rijiyar na gwamutsa da ke garin kwantagora a jihar Naija. Idan mai tambaya isu hundila na saurare, an dace wakilin mu na munamuna Mustapha Nasir Batsari ya samo maka amsa daga walin kwantagora Alhaji Mu'azu Hamidu wanda ya ce. Yadda muka samu labari shine Eh, wata rana umaru na gwamnati ya fito yaƙi za shi koma sansanin shi da ya a kwanta gora sai la'asar ya kama su sai dakaru suka zama suna neman ruwa wanda za a yi alaula a yi sallah sannan a wuce eh, aka duba aka duba babu yadda za babu inda za a samu ruwa a nan ta ɗali ne mil kamar mil takwas zuwa kwanta gora sai aka cin mashi yana gina rami da hannun shi inda yake zaune gindin itace cikin lokaci kankani sai ruwa su ɗan taruwa a wurin aka dan dakata har ya taru aka yi alwala aka yi sallah sai suka wuce kwantura to ƙauyawan suka zo kullum suka zo suka ruwa wurin bai gudu ba bai kuma ƙare ba ina sai suka yi gayya suka yi kewaye ta suka gine sai zama kamar rijiya to tun lokacin eh, ruwa ya taru a wurin nan har yanzu yana nan akwai shekaru da wannan abu ya faru ko a iya ko kyastawa ne eh to an dai kafa garin kwantagora 1864 to yana yaƙe yaƙen shi ya je ya dawo ya je ya dawo to wannan lokaci na zato ya yi kamar shekara biyu ko uku a nan kwantagora so za a iya cewa 1867 ko 68 akai wannan abin mamaki shi umaru na matsayi wato a nan kwanta gora da ya zo nan ne ya yi sansanin shi sai dai ya je ya yi yaƙi yaƙin shi ya dawo koko yana tafiya ne bai tsaya ba sansanin shi guda uku ne na farko a nan ushishi ya yi sansani na biyu a manta can cikin gasan gwari to da ya tashi daga nan ya bar shi a ushishi ya riƙa sai ya wuce ya yi sansanin kwanta gora za shi sokoto ne ai burin shi ya je sokoto ya yaƙi yan uwan shi da suka yi makirci ya suka koro shi ya zama sarkin sarkin musulmi to sai a nan kwantagora kuma kwantagora kusa da yawuri ne yawuri kuma kasan sokoto ne kwantagora kuma duk kasan kamfani ne ba mai ita ba sarki mai ita sai shi to da ba haka yake ba ya zo da ya yi sansani sai wuce da ya yi sansani sai wuce yamma shi da ya je ya je sokoto mm. wato kenan shi ya kafa kwantagora shi ne kafa kwantagora alif dubu daya da ɗari takwas da sittin da hudu ya zo nan ya abin nan ya ga gonaki ya tambaya suwa ke da shi aka ce ai kambari da shi ce to yana son ya zauna a ce to menene sunan wurin suka ce su suna kiran shi kwanta gora ba wanda ake bature ya zo ya ce a ai tarihin abin kwanta gora ne shi yasa aka samu kwanta gora ba haka bane sunan wurin kenan kambari suka ba sunan wurin sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan tarihin rijiyar na gwamatsi da amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin profesa Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero da Walin Kwantagora Alhaji Mu'azu Hamidu da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu. Ni ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gaishe kamar Ibrahim bari mai da kori ladan ya baku labarai a takaici. jirgin kasa cike da 'yan gudun hijira ya isa germany yau asabar bayan tsaikon da ya samu a tashar jirgin budapest na kasar hungary rahotanni daga germany da austria na cewa jirgin farko da ke dauke da 'yan gudun hijira ya bar austria zuwa germany yau asabar awa daya bayan da aka dauke su cikin bus daga budapest zuwa bakin iyakan austria din yanzu haka dai dubban 'yan gudun hijirar ne suka samu sukonin shiga austria wanda wannan ba karamin ci gaba ne sakamakon rashin halin tabbas da aka shiga game da sanin makomar 'yan gudun hijirar da ke neman mafaka a bakin iyakan kasashen kungiyar tarayyar turai a ga ka ladan jama'a abin da ya sauka kenan sai mun da muku da karfe ta dare na yau da shirin mu tattauna na shirin hankali almasi garba bari in a gurgujin yi ta'aziyya ga iyalin Alhaji Sidi Mama Asarakawa da ke Sokoto musamman babban wa Alhaji Tsala kan rashin dan su Nura Sidi Asarakawa da Allah yawa rasuwa rana wuce da ta wuce Allah ya gafarta shi ya samu cika da imani jama'a Aliyu mustapha Sokoto ne sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.